الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب وغافئ الكلم الطيب الفصل السادس والستون فصلنا ستين الشدة فيما يقال ويفعل عند خسوف الشمس وخسوف القمر أظن أكي فأقوم أكي أي كتاوى ألوك سندرانا تيز الزبي قوة تيز الزبي قال ابن القيم رحمة الله عليه yana cin waɗanda suke bambanta tsakanin abin da ya samu rana da abin da ya samu wata khusuf wasu malaman lura suna cewa yuqalu lishan khusuf yuqalu liqamar in an ce khusuf da kafu ko ana nufin na rana ne in katabat ash-shams amma idan aka ce khusuf aka ce to shi kuma na al'amari wasu kuma malaman lura suka ce duk ma'anar su daya da kusuf da kusuf duk ma'anar su daya duk ana ce so da meye ake cewa a sunna kuma me ake aikatawa idan an samu kusufu shamsi ko an samu kusufu an samu kusufu shamsi ko kusufu al'amar me ake في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وقدروا وصلوا وتصدقوا حديثنا أنا أشهد على الإمام البخاري ومسلم ستة ترمتة تكي تشيوا للي معيكي صلى الله عليه وسلم يا غدا sakamakon مكوى da aka sami kiskewar rana sai kuma ya dace da rasuwar ɗansa ibrahim ibrahim ya rasu sai kuma rana ta kishi sau da ka sai mutane sai suka ɗauki wannan al'adar da suke da ita ta jahiliya cewa ai in khasafat ash-shamsu li mawt ibrahim ibn rasulillah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi ne saboda dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu to shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan batun yace inna shamsa ita rana wal qamara da wata a wata riwaya ayata ne min ayatillah su alalmomi ne guda biyu min ayatihi al-layl wan nahar wash shams wal qamar la tasjudu lish-shams wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi hunna, in kuntum iyyahu ta'budun sadaka da rana da wata dukkanin su ayoyin Allah in an ce aya abinda za a kalla a tabbatar da lallai Allah madaukakin sarki shi kadai ne eh. ذكر waɗannan ayoyi ne وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تشوان تعمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاحصات أبصار هي الذهب هي الذهب السبيك على قطب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك آيوين أن لا مدرك تنسى kaga su ne waɗannan su daga inna shamsu wal qamara ayatani min ayatin la yakhsifani ko wata riwaya la yankhasifani ba su wa li mauti ahadin wai dan wani ya mutu ba su da alaka su musakharatun ne bi amrillah hmm. Allah ya huwace su in kaga sun yi wani abu kunna ma'murat su sa ta Allah yake sa ta Allah yake kawai وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت تأتينا طائعي ولا لحياتي سنة مصد ألاقى درايو وني رانا بعد دا ألاقى درايو وني وتعبي دا ألاقى درايو وني إن سن كسفي ألا نيسا كسفي كسفي دومن أساموة آية أساموة ألامة da ke nuna cewa akwai ranar da ana kwana ana tashi watan da rana za su zama ba su إذا الشمس كورت من ذلك فإذا رأيتم ذلك أي فإذا رأيتم ذلك الخسوف إذا كنت بكسفي ورس كسفي ورانا كسفي ووتا فادعوا الله كي تعدعا كتاش تعدعا وكبروا في كبرا الله كجرم مع الله وصلوا سنه في سلّى wata saddaku kuma ku rika yin sadaka a wannan ranar da wannan abu yanzu mun samu abubuwa guda uku hudu ke addu'a at-takbir as-sala sannan as-sadaqa addu'a Allah madaukakin sarki ya yaya wannan abu da ya bayyana an sha faɗa mana cewa kisfewar rana da kisfewar wata suna da ma'anoni biyu ma'ana ta farko ita ce ma'ana wacce take ruhiyya akwai alma'anar ruhi wa'azi ake ma mutane sannan kuma akwai alma'anar ilimi so daga masu falaki ba abun ban mamaki bane su binciko su ce za a kiskewar rana ko kiskewar wata malai ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yace ba abun ban mamaki bane an san wannan tintin. tajriba hanyar da ake bi ta tabbatar da kimiyya ita ce tajriba gwada abu a ga haka yake ta tabbatar da wata baya kisfewa illa fi ayyamin bida sai kwanakin da wata ya cika sannan wata yake kisfewa sau da wata ba zai kisfe irin yau ba yau takwas da wata ana samu ne إنما ينخسف القمر fi ayyamin البداية وأيام البدار هن إيه؟ هن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وثاغة السادس عشر هذا النوع كان لكن سوني أيام البدار أسوني وتعيكي كسر شاءك شاه لشادية ذو شاشدة كان لكن بأكي تمسى الأيام البيض هو أيام البيض سوني أيام البدار إذا كما لا تنخسف إلا في أيام الصغار ita ba ta kishewa su fi ayyamin siya lokacin da wata ya zama ya ɓoye 27 28 29 waɗannan su ne kwanakin da rana take kishewa to daga ka je ka bi tarihi da tafin tarihi irin su bi da albidaya wanda ya haya na ibn tafir irin su tarihul islam na azzahabi da sauran tafai da suke kawo hawadis tarihiyya hasbi al-ayyam wa shuhuri wa sanawat za ka ga sukan ambaci haka duk wadda aka kawo za ka ga an faɗi haka in ma wani daga cikin malaman tarihi ya kirarin cewa an sami kistewa ba a waɗannan kwanakin ba to za ka ga malamai suna masa rage malaman tarihi yan uwansa za ga suna masa rage su ce ya samu wahali ba haka abin yake ba daga ka'ida ce sabita idan da za ka iya cewa ba a taɓa gwadawa an ta saɓa ba kai iddiyayin haka kila ba za ka zama makayyaci ba ko ba za ka zama mai kuskure ba so daga ka'ida ce kulliya cewa wata baya kispewa illa fi ayyamin bida rana ba ta kispewa illa fi ayyamin asira wannan dai kawai na yi bayani so da ka gashi nan abin da ake kenan وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن صبغة قال بينا أنا أغني بأسهل لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس هذا شو عن شيء يخسفان هو ننكم عقا شيء إذ خسفت الشمس يشي عبد الرحمن بن صبغة رضي الله عنه يشي بين أنا أغني بأسفل لي wata ranar ina ina harbi da kibauna da masu suka da nake da su domin eh, yi ma kaina tarbiyyar yaƙi fi hayati rasulullah su sanama a lokacin da annabi sama yake da rai kasa fiti shams kawai sai a sai rana ta ci Ta ga da yaushe kenan rana fa nabattuhunna sai ne wurgi da waɗannan ashur waɗannan masu sukan nawa وقلت في نفسي لأنظرن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس اليوم في يوزن قاع أبن بذي فارد النبي صلى الله عليه وسلم أيو من من درانا تكشف انتحيت إليه سينة توجن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافئ يديه يسبب ويحمد سينة النبي صلى الله عليه وسلم ينا تسبيه ينا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويحمد سمعكم النبي صلى الله عليه وسلم ينا حمد لا ينا الحمد لله الحمد لله ويحلل سمعنا ماذا سمينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويدعو سنن النبي سمينا حتى خسر عن الشمس السيد أكياي مرانا أي ما أبو بكر حسوا alhasu shine ka cire wani abu da ka sa a matsayin shamai shi yasa idan ka cire hula sai a ce mahsurur ra'as ko a ce hasirur ra'as hasir wanda bai sa hula ba ke mun gane idan mace bata sa dan kwali ba sai a ce mata imra'atun hasurun imra'atun hasurun wa rubbama takunu khasura ba ta rufe kanta kada ta su zama hasu ke hatta husira an shams har sai da aka yaye marana wannan abu da ya sha makance ta وقرأ بسورتين النبي صلى الله عليه وسلم يتلى كرنت سوري قدابي أركع ليا وركع ركعتين كما ركوء بيو ركوء بي أركع ليا surori biyu a raka'a ɗaya eh? sujada kuma guda biyu mun gane wannan ita ce ashharun riwaya kusan jin riwaya da za a ruwaito to wannan ta fi ta shahara ita ce take cikin bukari take cikin muslim riwayan na na asma'u radiyallahu anha ita ma haka ta ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyu ruku'u guda hudu sujada guda hudu sannan surori a kaddara ya karanta surori guda hudu ko da ba a ce sura ba wato su hudu ya karatu kowace raka'a ya mata karatu biyu ya kabbara ya karatu ne tsawo malaman fikin malikiya suna cewa alal takdir a ce kamar a karanta ulhuwan lahu kafa dubu daya ba kuma karatun gudu gudu ba sai ya ruku wasu suka kaddara suka ce kamar a ya karanta bakara daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ruku ya dago ya sake ayuwa ya yi karatu irin wancan karatu sannan ya sake ruku sannan ya dago sannan ya sujada guda biyu sannan a raka'a ta bi ma ya irin haka shi yasa wasu malamai ya su ce a raka a farko a karanta bakara in an yi ruku'u aka dago a karanta ali imran raka'a ta biyu a karanta ma'ida a karanta nisa'i sannan aka yi ruku aka dago sai a karanta ma'ida kaga wuri guda hudu kenan wanda suna cin asaba of iwan suwurin da suka fi tsawo a cin alkur'ani shi ne wannan saboda haka abinda ake yi kenan ba a yi ta bid'o'i ana iface-iface ba ko ana hayaniya kuma mun sani kira ake yi a ce as-salatu jami'a ko a ce as-salata jami'a hmm? duka li'irabun ya tabbata ko a ce as-salatu jami'atan ko as-salatu jami'atun ko as-salata jami'atan duk waɗannan siyar din li'irabi na ɗaukar suna da fassara سما الإرادي بذيع شيص شيني وانا سنبونكم دك بدابين بصلاة خصوص الشمس بصلاة خصوص القمر دك منس أنا ينسني جماعة ما بندها وسو مذهبو دي كمان مالكية صوبة تتفحن شوى أنا ينصلاة الجماعة بخصوص القمر ابن رشد الحفيد a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace dalilin da yasa aka samu wannan sabanin shine ba a samu wani nassi karara da ya inganta daga annabi sama cewa ya wara kusuful qamar wanda bi su sama amara fil khusufi fil khusufi bis salati manzon yayin umarni idan aka sami kispewa da ayi sallah wal itaqati kuma a yanta baiwa a yanta bayi والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة سنن أي قجاوة زواج أنبتا ألا أخمي صدقة فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء دومن وأن اللمرن رباكي لا أنا كنت تسبب بلاء سوكو إتكو تسير أنا أبن أروج شيء ساعة الشيخ صالح محمد بن صالح المنجد حفظه الله yake cewa akwai bambanci tsakanin ru'yatul mu'minin da kuma ru'yatul mughaffali a game da ayatul lahil kauniyya ru'yatul mu'minin mummunai da abin da aka ce a yi amma ru'yatul mughaffali shine sai a ce a samo gilatai a samo na'urori abin da kai maganan ido a rika sawa mata da maza su fito suna kallo suna su sai hammawa suna very beautiful a'a يخوف الله بهما عباده da rana da wata Allah yana tsoratar da bayi da su cewa su ji tsoron ranar da za a zo kwata-kwata ba wata ba rana ranar da ba wata ba rana to ɗan adam shi ma san bashi. shi su ne Allah mu da ya sa muna cikin mummunai Allahu